Dr. Dauda Muhammad Kwantagora da farko me ake nufi da wannan kasuwa ta bai ɗaya? Shi kasuwa na bai ɗaya, watan abinda bature ke kira common market, waton yakan auku ne idan yankuna na kasashe kamar misali kasashen tarayyar turai, kamar kasashen nafiyar Afirka da nahiyoyi suna iya haɗuwa su kasuwa na bai ɗaya, waton cinikayya a tsakaninsu. alfanun shi shine na farko za a iya samun sauki saboda idan an zo ciniki ka gaba sai an yi musayan kuɗi ba a kamfani za a yi ciniki tsakanin kasan najeriya da kasan togo ko da kasan niger a cikin an nemi dala an canza na kuma a canza wurin kasan to shine alfanun shi wannan yana kawo sauki sannan kuma kasashe da suke da masana'antu a wannan lafiya ko kuma wannan yanki za su amfani juna watan akwai wani abu da masana tattalin arziki suke bayani akan cewa kwarewa akan abin da ka iya kamar misali idan wannan ya kware da noman shinkafa wannan ya kware da noman tumatir to kaga maimakon mutum ya shigo da tumatir daga wata nafiya to zai iya zuwa wannan kasuwan na bai daya to wannan shi ne alfanun to amma kuma ita tana tabbaka ne tana tasiri ne idan akwai cinikayya a tsakanin wayannan nahiyoyi ko kuma wayannan kasashen da suke son su yi wannan kasuwan na bai daya To wannan na da nasaba da kau da kuɗin fito tsakanin ƙasashen da ke cikin wannan kasuwa kenan? A'a, ma'ana kamar cewa shi idan ƙasashe da suke cikin wannan tarayya ɗin ko nahiya ko wannan yankin. Idan yawanci kamin yin wannan kasuwan suna yawan ciniki a tsakanin su cinikayya wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya shiga. Kuma ba wai kasuwanci irin na wannan kananan kasuwanci da muke nufi ba na wannan ya shiga ya so buhun goma ko buhu talatin ba irin shi ba manya-manyan kasuwanci kamar na kere-kere kamar abubuwan da najeriya take bukata na harkan taki na harkan karafa da sauransu suna so su yi daga wayannan kasashe su kuma wannan kasashe idan najeriya ta sarrafa su ma suna zuwa su kai kayayyakin su idan irin wannan cinikin in aka kasuwan bai zai taimaka rage bukatan kudin kasashen waje watan kudin kasashen waje wato ma'ana kamar dala kaga tun da nan naira ne na mutumin najeriya zai amfani da ko kamfanin najeriya to in zai shiga wannan kasashe sai ya nemi kuɗin kasan kamar sefa to idan aka yi kasuwan bai ɗaya aka samu kuɗi ɗaya aka saka to kaga wannan ya dauke masu tashin karewan darajar kuɗin kowane ƙasa. Ganin kimar Najeriya da kuma ƙarfin tattalin arzikinta, ba ka ganin rashin shigarta wannan haɗin kai zai yi wa kasuwar illa? To, a gaskiya in ka auna akwai mataki na farko ko kuma sharaɗi na farko na irin yin wannan kasuwa na bai ɗaya. Shi ne zama da cewa akwai kwakwaran kasuwanci tsakanin kasashen to in ka duba za ga najeriya yawancin abokan kasuwancinta ba a nan wannan nahiyar suke ba a wata lafiya suke to ka ga aka kasuwan ba daya zai iya ma najeriya tun da take da mafi yawan kasuwa saboda ita ke da yawan mutane da kuma wasu arziki da suke da shi musamman ka kuɗin shiga idan aka yi na bai sai kaga kuɗin haraji zai ragu ko kuma za a kau da shi to kaga najeriya za ta rasa kuɗin shiga idan ta rasa kuɗin shiga kaga wannan ci gaban da take na ayyukan raya kasa da gine-gine da hanyoyi da sauran abubuwan da rayuwa kaga da kuɗin haraji na shiga suke samu musamman kuɗin haraji wanda in an shigo da kaya daga waje to kaga najeriya za ta rasa wannan. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, mun gode sosai da wannan bayani da kai mana.